أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu wanan wannan tasha barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri na musamman kamar yadda aka saba. Shiri wanda ya shafi hukunce-hukuncen addinin musulunci a makaranta ta iyalan manzan rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. wanda kafin ya bar duniya ya yi mana wasiya da riko da su inda yake cewa na bar muku na waya guda biyu alkur'ani da iyalan gidana kamar kullum mana tare da babban bakonmu hujjatul islamul musulmin malam ibrahim abdullah ahmad akramakallah salamun lahi alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu to ga wata malam muna muku barka da isa barkamu mu dai alhamdulillah to masu kallo muna fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri din kuma muna fatan ana bibiya ba inda muke magana akan abin da ya gabata wato taimama a cikin addinin musulunci to allah da hikimarsa yau za mu shiga wani abu wanda ake kira da cewa shine gimshikin addini duk wanda ya tsaye da shi to ya hakika ya tsaye da addininsa wato sallah kenan saboda haka muna fatan za ku biyo mu domin shiga cikin shi wannan bahasi na wannan ibada wadda take mai gayar muhimmanci muna fatan allah ta'ala ya mana taufiki da mu da ku baki ɗaya to insha allah za mu tafi wajen malam domin ci gaba da shi wannan bahasi ko kuma fara wannan bahasi wanda ya shafi wannan ibada mai girma. akar makalla barka ku da isuwa oh, to akar makalla gashi yau Allah da hikimarsa kamar yadda bahaushe yake cewa wai a kwana a tashi sau da haka yau gashi Allah ya kawo mu wannan eh, zowa bahasi akan wannan ibada wato ta sallah wadda aka ce idan an karbe ta to kuma dukkan ibadun mutum an karbe su idan kuma aka yi waje da ita ko ma'ana ba a karbe ita wannan ibada ba ta sallah to duk sauran ayyuka ba su samu karba ba kenan sannan kuma muna fatan wannan bahasi allah ta'ala ya muku taufiki ya faɗaɗa ku wajen yin bayani domin eh, mu samu dama na sabke wazifa wannan ta sallah kamar yadda aka ce tana hani da mugun ayyuka da kuma alfasha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 shi ya tsarki dinna a matsayinsa a kan kansa kamar da muka gani alwala ita a kan kanta abu ne wanda yake mustahabi mhm. wanda mutum ya yi alwala ya zauna cikin alwala shi kansa al'amari ne wanda yake yana da fa'ida yana sa mutum ya kasance cikin dafa'i na allah tabaraka wa ta'ala mhm. kuma ita kanta alwala a kan kanta a matsayinta na al'amari mustahabi tana da fa'idoji da yawa tana janyo arziki tana kare mutum daga abubuwa gashi nan dai falalwali duk mun yi bayani to amma ita a bangaren istihbabi kenan mm-hmm. wato a bangaren istihbabi alwala al'amari ne wanda yake shi fi nafsihi mustahabbun to amma ta bangaren kuma wajabci ita muƙaddima ce ta menene zuwa ga wani abu kaga ɗaya daga cikin tsarki shine akwai alwala akwai wanka idan wanka ne ya kama mutum mhm. to ɗaya daga cikin abubuwan da ake yin tsarki saboda shi mhm. shine akwai sallah ko mhm. ita wannan sallah ba ta da buƙatar ta'arifi a wajen al'ummar musulmi wato ha ka wuduhi shams cewa abu ne wanda yake karara an san shi al'ummar musulmi ta san shi kai hatta waɗanda ba musulmi ba sun san cewa musulmi suna da wata ibada wacce ake ce mata sallah ballantana ma sallah uh-huh. ba ta keɓanci al'ummar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba kama yadda za mu yi ishara a kan waɗannan uh-huh. a'a annabawan da suka gabaci ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam su ma uh-huh. sallah an akwai ta a cikin addinin su yato ma fil amr kaifiya wala Allah ya suke yin sallar su mhm. ya bambanta da yadda ake yin sallah a cikin al'ummar manzo sallallahu alaihi wa sallam amma dai akwai ta to anan kulasar me muke so mu ce shine cewa ita sallah tana daga cikin daruriyat na addini mhm. abubuwa waɗanda suke sanannu waɗanda ba su da buƙatar a zo a kafa wa mutum dalili a ce ma wai akwai sallah a cikin addinin musulunci duk mutumin da yake musulmi mhm. ya yadda la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mhm. yake rayuwa a wannan duniya mhm. to ya san cewa akwai sallah ana yinta wannan fil jumla kenan ko da kuwa hukunce-hukunce ci ɗaya bayan ɗaya sanka-sanka sun ɓuya gare shi amma ko da kamar aitan nasa ne ya san akwai sallah waɗanda ma ba musulmi ba sun san musulmi da cewa fa a musulunci akwai wani abu da musulmi suke mai suna sallah kaga wannan ba a kansa za mu magana ba wajabcin mhm. sallah abu ne tabbatacce mhm. a cikin addini na musulunci na'am inda abin mai ta'arifi ne shi ma ba za mu je mu ce za mu ta bayanin ta'arifi menene ta'arifin eh, eh, sallah lokacin wasu ilahan ba ba sai mun yi wannan ba amma ala ayi halin mhm. sallah wani aiki ne wanda ya kunshi aiki ne mhm. wanda ya kunshi maganganu da kuma motsa jiki a ci ba fa exercise irin wancan ba wata ibada ce wacce ta kunshi mhm. maganganu da ayyuka wacce ake buɗe ta da kabbarar ihrami ta kabiratul ihrami mhm. a kuma rufe ta da sallama ko mhm. wannan ita ce sallah wato sallah mhm. wata ibada ce wacce ta kunshi wasu ayyuka da wasu uh, akwalo maganganu ko wadda ake buɗe ta da kabbarar harama a rufe ta da sallama ita ce wannan sallah a kunshe kenan amma idan aka zo za a yi eh, wato za a yi fulla-fulla da bayanan bangarorinta mai ta kunsa wannan shine abin da muke so mu yi bayaninsa haka ne ko mm, sannan idan muka ɗauka abu na kafin mu shiga cikin bayanin sallah irin muhimmanci da sallah take da shi a cikin al'ummar musulmi daga bakin mabiya makaranta ta ahalul beti alaihi salatu wassalam za ka ji nan da can wala Allah wasu da suna son su yi suka mhm. ba gaira ba dalili ka ji wancan ya faɗi kaza wancan ya faɗi kaza mhm. akwai lokacin daula ta Uthmaniya ta turkawa wanda sun mulki da yawa daga cikin ƙasashen duniya mhm. kama daga kasashen musulmi mhm. har zuwa wasu kasashe na turai da dai asia da sauransu akwai lokacin da aka ake kokarin ta da cewa su shi'a mhm. ba sa girmama ka'aba cewa shi'a ba sa girmama wannan harami na allah wal iyadu billah ah, yawa akwai lokacin akwai mutumin da ba shi da lafiya Eh, daga dan eh, shi'a ne mhm. yana cikin dawafi sai wato rashin lafiya sai ta eh. kama shi sai amai ya taso masa aman zai fito ya fara fitowa ya toshe bakinsa ya fita daga harami don kada amai ya zubo cikin harami amma wasu suka bi shi aka ce yana sane ai saboda su 'yan shi'a wato ina so in faɗi irin tasirin jita-jitan nan wato da ake farfaganda da ya irin aka ce to ai su yan shi'a ba sa girmama ka'aba yana sane ya zo yi wannan aka bi shi aka je aka gutsire masa kai inna lillahi akwai wanda ma ya zamanto shi kuma mm-hmm. an ga kazanta ce ko najasa ce ba haya ne ko menene mm-hmm. a daidai irin waɗannan mahallai sai aka ce ai ba wanda zai sai ɗan shi'a dan haka shi ma aka je aka kama shi wato aka kashi misali ta irin waɗancan shekarun eh, mhm. wato abinda nake so na ce shine mutum ya kasance ya zama yana da yanci na tunani da hankali wannan hankali da allah tabaraka wa ta'ala ya baka shi ya baka shi dan ka tunani ka iya gano abin da ya kai da kanka ka bi inda gaskiya take ka gane ta da kanka mhm. abin da ka gane ka fahimta ka je lahira shine za ka bauta wa Allah Allah ba zai karbi ibada ka ba idan kai ta bisa jahilci ba bisa sani ba ba bisa ganewa ba ko ba haka ba ne saboda haka in mhm. ya zamanto wani ya dora ka akan wani abu mhm. ya wato ya tunzura ka mhm. ya angiza ka ya sa ka dau wani mataki kai ba tare da ka fahimci abin ba to kaga sai ka koma ba amsar da za ka ba wa Allah amma idan za ka so ka so abin nan bisa sani in za ka ƙi ka ƙi bisa sani in za ka yi ka yi bisa sani in za ka bari ka bari bisa sani wato ka yi aiki bisa jahilci bisa rashin ganewa bisa rashin sani allah ba ruwansa da wannan aikin ka bari saboda jahilci saboda rashin sani la sanin wane daban sani na daban ni abin da na sani da shi allah zai ma hukunci uh-huh. kai ma abin da ka sani da shi allah zai ma hukunci to idan ya zamanto wani ya tunzura ka yana zagin wasu uh-huh. kai kuma baka tsaya kai bincike ba to kana da matsala gobe kiyama idan aka tutse ka gaban ubangiji mhm. wace amsa za ka ba wa Allah sai ka ce a saboda wane ya tunzar saboda wane baya son wane saboda wane ya ce min wane na banza ne mhm. shikenan a kai me aka aikata to ala ayi halin muna so mu ce mhm. sallah a wajen mu a wajen mabiya makarantar ahlul baiti a wajen shi'a imamiya kamar sauran musulmi ko kuma alal akalla mu ce a wajen mu domin al'umma su ga me muke faɗa al'amari ne wanda yake da muhimmanci muhimmancin nan kuma na farko tana daga cikin zaruriyatu dini wasu abubuwa na addini waɗanda ba su ɓuya ga wani ba mm. ɗaya kenan sannan kuma muhimmancin sallan nan alkur'ani ya mana bayani sannan kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka zo mana ta hanyar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sun fayyace mana zare da abawa akan muhimmanci na sallah daga cikin muhimmanci saboda idan zamu ce ga wani abu mhm. yana da muhimmanci ga wani abu dole ka yi shi ga wani abu in baka yi shi ba baka yi addini ba ga wani abu idan ka yi shi kayi addini mhm. ai ba za mu zo mu faɗe shi da ka ba eh, dole ne in zaka ce ga wani abu wanda addini ne ya zama na ya tike ga alkur'ani ko ga sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da imamai masu mai. Mhm. wa illa duk wani abu da zaka zo ka yi da'awar cewa addini ne ko ka yi da'awar ba addini ba ne mhm. mutukar bai tike gare su ba to ya zama abin ka a iska yake mhm. to ba shi da wani tushe haka ne ko wannan sallah da muke bayani mhm. sallah mhm. tana da tushe a cikin alkur'ani mai girma kuma alkur'ani ya mana bayani dalla-dalla na muhimmancin sallah ta yanda in ka kalla alkur'ani in dai mutum musulmi ne ya yarda da alkur'ani to ba shi da bukatan a yi masa bayanin muhimmancin sallah to na'am sai dai kawai min babu zikira eh, tanfa'ul eh, mu'minina fa inna zikira tanfa'ul mm-hmm. mu'minina ne kawai zami mm-hmm. mm-hmm. ka gani ko anan Allah tabaraka wa ta'ala a gurare daban-daban gurare daban-daban gurare da yawa lafazin as-salatu ya zo a cikin alkur'ani mun tsinci wasu dan mai ishara mu ce sallah tana da muhimmanci sallah nan da take da muhimmanci a matsayinmu na masu riko da alkur'ani gafa irin abubuwan da alkur'ani ya faɗa a kanta a matsayinmu na masu riko da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ga abin da sunna annabi ta faɗa wadda ta zo mana ta hanyar iyalan gidansa ga kuma abin da malamai suka faɗa ko mhm. za mu ga allah tabaraka wa ta'ala yana magana a kan cewa yana nuni akan ita sallah din nan mhm. inda Allah yake cewa a cikin suratu Taha mhm. wa amur ahlaka bis salah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal mhm. aqibatu littaqwa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa amur ahlaka bis salat ka umarci ahalinka da yin sallah wastabir alaiha ka haƙurƙurtar ka sa a jure a ringa yin sallah din ko mhm. Allah ce la nas'aluka rizqa ba za mu mm. roke ka ba za mu tambaye ka wani arziki ba mu ba za ka yi mana arziki ba ba za mu ce kai ba mu arzikin ka ba mm-hmm. a'a nahnu narzuquka ya Allah ke azurta ka ba kai ne za ka azurta Allah ba yin ka da rashin sallaka ba zai amfani Allah da komai ba mm-hmm. Allah shi ke azurta ka amma ka sani wal aqibatu littaqwa kyakkyawan karshe tsoron Allah ke ba da kyakkyawan karshe. idan kai abu bisa sarrai bisa mhm. son zuciya mhm. bisa rashin sani mhm. bisa jahilci bisa rashin fahimta to ba ruwan Allah da wannan aikin ka ji wannan ɗaya kenan umarni kenan na alkur'ani wata ayar Allah baraka wata ala a cikin suratul baqara yake cewa الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نعم Allah yana faɗar mominai cewa mhm. ita sallah siffa ce ta bayan Allah mhm. nagari su ne waɗanne ne bayan Allah nan nagari mhm. ko Allah yake alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin shari'a ne menene ga masu tsoron Allah masu takawa so ai masu takawa su ne allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suke imani da gaibu wa yuqimuna salata suke tsaye da sallah sifa ta suwaye sifa ita sallah sifface ta muminai a wata ayar allah tabaraka wa ta'ala yake ƙara nuna mana muhimmancin ita wannan sallah cewa inna salata mm-hmm. kana ta'ala mu'minina kitaban mawquta sallah tana da lokaci allah ya ce inna salata ita hakika sallah mhm. kanat ta kasance alal mu'minina ga muminai kitaban wani farzan wata farilla ce wacce take akan muminai kuma mawqutan tana da lokacin da ake yin ta to na'am ka gani ko mhm. wato Allah ya gaya mana sallah mhm. wata ibada ce ta farilla wacce Allah ya wajabta wa muminai muminai sannan tana da lokaci ita wannan tawajibi kenan ko sannan rashin yin sallah barin sallah mhm. yana janyo wa mutum fadawa cikin wutar jahannama ko mhm. Allah yana ba mu qur'ani mhm. idan aka saka yan wuta a cikin wuta a ce ma salaka kum fi saqar menene ya jefa ku cikin wannan azaba qalu sai su ce lam min minal musallina abinda yasa Allah ya jefa mu ai ba mu kasance muna shiga cikin masu sallah ba ba mu kasance muna daga cikin masu sallah ba mm-hmm. ka gani walam na ku amul miskin wa kuna ila akhir aya mm-hmm. almuhim shine kin yin sallah yana daga cikin abubuwan da za su jefa mutum cikin azabar wuta ta jahannama ko mm-hmm. Allah ta'ala yake cewa utulu ma uhiya ilayka min alkitab min alkitab wa aqimis salah inna salata tanha عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Allah yake cewa ka karanta abin da aka yi wahayi zuwa gare ka daga littafi kuma ka sallah domin ita sallah tana hani ga alfasha da abin ƙi ambaton Allah lallai shine abu mafi girma Allah masani ne akan abin da kuke aikatawa ko mhm. to malamai sun yi sharhi ta wannan ma'ana yanzu daga na yi sallah sai in tsinci kaina sallah bana za ta misali mutum in ya daga hannunsa mhm. zai yi sabo sai ya ji sallah ta rike hannunsa ko in ya buɗe hannunsa zai sabo sai ya je ba haka ake magana ba mhm. abinda ake nufi shine cewa ai komai da azumi azumi da ana magana sai yake ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ya aka ce aka ce la'allakum tattaquna domin ku yi azumin ta yadda azumin nan zai zama muku garkuwa ta menene mhm. ya hana ku yin sabo ku zama masu takawa kaga kai ake so yin azumin nan ya tunatar da kai Allah ya tunatar da kai kishirwa da yunwa mhm. sai ya zama ka koma ka tuntuɓi zuciyarka mhm. sai ka koma ka ringa aikata aikin alkhairi to ita ma sallar aka ce sallar nan ta zama maka wani tirenin na jin kai ba kowa ba ne ba kai ba wani bane kai menene kai wannan girman kai za ka wa za ka girman kai goshin naka kan inda ya fi ko ina daraja eh. aka ce ka zo ka dora shi a ƙasa ka kaskantarwa da kai shine Allah kai ba komai bane idan ka yadda kai ba komai bane kamar yadda ka sanya goshinka a ƙasa ka durƙusar da gwiwoyinka ka ɗora tafukanka a ƙasa ka ɗora goshinka a ƙasa ka ji kai ba kowa bane ba komai bane wannan ya tunatar da kai ya maka jagoranci ka ringa kaucewa aikin alfasha da munkari haka ne ko? hakar makallaki ne idan mun fahimci wannan ayoyi na kusan ƙarshen da karanto. wato ishara ya zuwa azumi da kuma ita sallah ma'ana ka wasu wasu dalilai ne wasu abubuwa ne da za su tarbiyyanci ruhinka idan ka tsaya ka karɓi wannan tarbiyya mm-hmm. sai ka ƙoƙari ka kwatanta abin da ake so ka amfana da shi daga sallah ka kwatanta abin da ake so ka amfana da shi daga azumi mm-hmm. sai ka canza ɗabi'arka ka zama wato ka aikata abin da Allah yake so Allah subhanahu ta'ala yana gaya mana ita wannan sallah mhm. hanya ce ta samun rabauta kad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbih fa salla ko mhm. ai kad aflaha man tazakka mhm. ko ai kana iya kad aflaha man salla ko eh ai shine ai arfu ne wato wanda ya salla to ya rabauta Mhm. Mm, akar muka sallah rabauta ce wato kaddada eh. ta hakika ka gani ko kaga wanda ya yi sallah mhm, mhm. ya rabauta sallah hanya ce ta izuwa rabauta ayoyi da suke magana a kan sallah da muhimmancin sallah da fa'idar sallah suna da yawa shi isa idan muka koma za mu ga cewa allah da yana magana akan ainihin bayan Allah annabawan da suka gabata kamar yadda muka faɗa mhm. annabawan da suka gabata duk addiyanatu samawiya addinai waɗanda Allah ya aiko annabawa da su mm-hmm. ko mm-hmm. to gaba ɗaya akwai sallah a ciki Allah ya ba mu labarin annabawa mm-hmm. kamar misali ya ba mu labarin annabi Ibrahim yana cewa rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a a cikin suratu Ibrahim aya ta 40 yana cewa ya Allah ka sanya ni kaga annabi Ibrahim irin wannan azama ta yana cewa Allah ka sanya ni cikin masu tsaye da sallah ko mhm. ya ce wa min zurriyati a zuriyata ma ya Allah ka bani mutanen da za su zama suna tsaye da sallah din nan ya mhm. Allah ka karbi wannan addu'a addu'a annabi Ibrahim yake Allah ya sanya shi cikin masu tsaye da sallah Ismail annabi Ismail shi ma aka ce wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salah wa waz zakah وكان عند ربه مرضيا الله أكبر الله يتي كأنبتي أتكي وانا لتافن كأنبتي إسماعيل domin cewa shi ya kasance mai cika alkawari ne kuma ya kasance manzo ne annabi ne mhm. ya kasance yana umartar ahalinsa da su yi sallah su ba da zakka mhm. ya kasance yardajje ne a wajen ubangijinsa Allah ka yarda da mu ko eh, annabi Musa Allah ya ce wa hal ataka hadithu Musa mhm. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا نعم لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى نعم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى الله هو أنا اخترتك فاستمع لما يوحى يا الله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه واقم الصلاه لذكري يا الله وانا اقري نعم. شيء انني انا الله شيء انني انا الله لا اله الا انا سال فاعبدني كبوتا ملاكي كبوتك واقم الصلاه واقم الصلاه نعم. كسيد سله Lizikiri saboda ambatona ya annabi Musa annabi Ibrahim ya addu'a Allah ka sanya ni cikin masu sallah kamar wata wasila aka ce annabi Ismail yana umartar ahalinsa da sallah annabi Musa ko Allah ya ce masa ka bauta min ka tsaye da sallah haka annabawa Zakariya shi ma lokacin da ya addu'a hunalika da yana ba shi da ko ba shi da da yana neman Allah ya ba shi da hunalika da'a zakariya rabba mm. qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u du'a mm-hmm. fanadat al mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ya Allah sallo wato lokacin da yana addu'a nan lokacin da za a yi bishara yana cikin ganawa yana sallah فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله, أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الله أكبر نعم ka gani Allah yake sai mala'iku suka kira shi ya Allah a lokacin da suka kira shi walhal annahu qa'imun yana yana halin yana tsaye yana cikin sallah aka kira shi mhm. annabi isa me aka mishi aka aka yi masa bishara da cewa hmm. Allah ya ne maka bishara da menene da ya haya ko annabi mhm. daga cikin annabawan Allah mhm. ko sannan annabi isa shi ma lokacin da ya zo mahaifiyarsa maryam al'adira alayha salam lokacin da ta zo da shi wa ya sani an haifi isa babu uba mutane suka tuhume ta hmm. Allah ce fa'atat bihi qaumaha tahmilu ta zo da shi gurin mutanen tana dauke da shi ko hmm, qalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya la hmm. ilaha illallah ta zo musu da suna ganin cewa sun tuhume ta da cewa wal iyadu billahi alfasha ta yi ko mm-hmm. amma menene suka ce ya ukta haruna ma mm-hmm. kana abuki ra'asau mm-hmm. wa ma kana ummuki baghiya har izuwa gurin da Allah ce fa asharat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya sun ce mata yake ya uwa haruna babanki fa bai kasance mutumin banza ba mahaifiyarki bata kasance mutuniyar banza ba wato kinaya ake mata ke ko ana gaya mata cewa ki mutanen kirki ne ta yaya zaki zo da wannan abu ya Allah fa asharat ilaihi sai ta nuni ga shi Isa wanda yake tana dauke da shi a cikin zanin goyo ko qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suka kace ta yaya zamu magana da wanda yana cikin zanin goyo Kwala sai annabi isa ya magana yana cikin zanin goyon ya ce inni abdullah ni bawan Allah ne a ta ni alkitaba Allah ya bani littafi waja'alani nabiya kuma Allah ya sanya ni na zama annabi waja'alani mubarakan aina ma kunt ya sanya ni na zama mai albarka duk inda na kasance wa ausani shuf wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah ya yi mun wasiya da yin sallah mhm. ya yi mun wasiya da zakka mutukar ina raye kada na bar sallah da zakka Allahu akbar akar makalla ko za mu je hutu babu in mun zawo sai mu yi sauran annabawan babu da kuma sauran kissoshi da suka shafi sallah din kenan insha Allah mm. malam muna godiya to masu kallo sakamakon lokaci yayi na tafiya hutu za mu tafi idan mun da insha Allah za mu sake haɗa ku da malam ku biyo mu to alhamdulillah muna dawo kuma muna fatan kuma kun dan sarara kuma kuna kusa domin ɗora ci gaba da shi wannan bayani amma kamar mu tafi muna jinjina da gaisuwa zuwa ga malam sani aliyu daga katsina kenan da wannan baituka insha Allah to malam mun dawo zuwa gare ku mun fi kun ɗauko mana tarihi ta yi ma wani mai kallo yau ya ce gaba ta malam yau ruwan ayoyi ake yi to dai manufa malam abdullahi ai shi ne muna so mu yi bayani cewa a matsayin na masu riko da alkur'ani malaman mu yadda suka yi istishhadoji suka kafa dalilai mhm. da ayoyin qur'ani cewa sallan nan fa a addinin musulunci a matsayin mu na Allah ya kawo mana alkur'ani mhm. alkur'anin nan kundi ne namu ko mhm. Mhm. kuma ƙur'anin nan idan za mu faɗi kima da falala ta wani abu wajabci ko haramci ko muhimmancin sa inda hanya ta farko da za mu bi shine mu je mu duba alkur'ani akwai ko babu mm. ko malaman mu suka ce ga ayoyi nan da yawa ko ga ayoyi nan da yawa a alkur'ani waɗanda suka nuna mana muhimmanci da girma na sallah ko wannan shine muka dan tsitsinto wasu eh. cewa ita sallan nan muhimmancinta ba fa kawai al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne aka umarni da su yi sallah ba a'a hatta annaba wanda suka gabaci manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hmm? su ma umarni ne mai karfi daga allah annabi ibrahim addu'a yake allah ka sanya ni cikin masu sallah aka ce isma'il yana umartar ahalinsa hmm, da su sallah muka zo kan annabi isa hmm? inda tun yana zanin goyo da aka zo ana ce wa mahaifiyarsa ko fa'atat bihi ta hamilu kalu ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da mummunan abu ko kin zo da bakon abu kai ko kin zo da abu wanda yake munkari ko abinda abinda yake abu mara kyau eh. ko to menene da ta nuna suka ce ta ya za mu magana da yaron da yake jariri a tsamma Hmm. ko Allah da hikimarsa Allah da hikimarsa mm-hmm. sai yayi magana annabi Isa yayi magana qala inni abdullah Ce ni bawan Allah ne a taniyal kitaba tun yana jariri yana zariri mm-hmm. a goye in ba haushe ya ce a eh, goyo saboda hausawa goyo suke ko amma qur'ani sai ce fa atat bihi ta tahmilu sai ta zo da shi wa mutananta tana dauke da shi ba haushe shi da yake mata goya yaya suke ana cewa mm-hmm. ana cewa goyo ko mm-hmm. to ala ayi halin ko ta zo tana dauke da shi goya shi ta yi a rike shi ta yi al'adar su a wancan yau almuhimmo ne ba ina so in ce a rike kuka a rike a'a mm-hmm. ba haushe da yake al'adar sa haka ne ai muhimmi dai mu Qur'ani ya ce ta zo da shi mm-hmm. tana dauke da shi ko amma a baya ta goya shi mm-hmm. a'a a rike take da shi da hannu a'a dora shi sai a kafada mm-hmm. wannan kuma wallahu alalim gabar da wannan santo yawa almuhim shine cewa da suka tambaye ta yake magana yake cewa ni bawan Allah ne atani kitaba ya bani littafi mhm. wa ja'alani nabiyya tun yana jaririn nan ya ce Allah ya sanya ni annabi ne waje ja'alani mubarakan aina ma ya sanya ni mai albarka duk inda nake to akwai albarka ko wa awsani bis salati والزكاة ما دمت حيا نعم يا من وصية da صلى ده زكاة متكر إن رأيته أي a yi a yi zakka ka gani ka gani annabi isa ke mm-hmm. ka gani to annabi shu'aibu shi ma mm-hmm. ake shakalu ya shu'aibu a ta ta'muruka an turuka ma a ba'una mm-hmm. wa an fa'ala fi amwa au an fa'ala fi amwalina ma nasha innaka kala an talhalimun rashid Allahu akbar suka ce ya kai shu'aibu wai shin sallar ka ce take umarta ka an to ga ma ya abu da ba wato yana salla mhm. masallaci ne mhm. shi ne suke ce masa oh izgale oh, wai ita sallar nan da kake ita take umarta ka ka ce mu bar abin da iyayenmu suke aikata aw anna fa'ala fi mhm. amwalina ma sha ko kuma mu aikata abin da muka ga dama a cikin dukiyoyinmu innaka la antal halimul rashid ko kai wato kai kai mutum ne mai mai haƙuri kenan mai shiryayye ne kai kai kana nufin ka ce mana kai shiryayye ne ane ma yazgili ko luqman istifham luqman wanda shi kuma alqur'ani ya ya walaqad atayna luqman alhikma ya ce mun ba wa luqman hikima ko amma malamai sun yi bayani wai shin Lukumanu annabi ne uh-huh. ko ku a'a bawa ne daga cikin bayin Allah na gargaru wannan akwai saɓani a tsakanin malamai ko ala ayi halin uh-huh. Lukumanu yana daga cikin salihan bayi wanda Allah ya buga misali da shi Allah ya ce mun bashi hikima uh-huh. ko yana wa ɗansa nasiha ya ce ya bunayya a salata ka tsaye da sallah wa amur bil ma'rufi ka yi umarni da kyakkyawa wanha anil munkar Kai yi hani ga Wasu wasbir ala ma asabak Kai yi haƙuri akan abin da ya same ka inna zalika min azmil umur mhm. mahallu shahid shine aka ce a gabunayya a kai salata ya mhm. kai ɗana abin ƙaunata mhm. ka tsaye da sallah ayoyi suna da yawa malam abdullahi ko ba haka ba ne a nan Allah yana gaya mana makai dukkan al'umma tana yin sallah tana tasbihi tana tsarkake ubangiji mhm. kuma Allah ya san sallarsu ya san su Allah ya san me suke cewa alam tara anna Allah mhm. yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa tayru safat kullun kullun mm. qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun Allahu akbar Allahu akbar na'am ace baka ga Allah cewa hakika Allah duk wanda ke cikin sammai da ƙasai suna masa tasbihi ba tsuntsaye sahu-sahu ya Allah Allah duk kuma Allah ya san sallar da suke da tasbihin da suke kullum kada alima kullun kada alima salatahu wa tasbiha wallahu alimu bima yaf'alun Allah ya san kowa yadda yake sallarsa tsuntsuya yake sallarsa kowace eh, tururuwa ya take yin sallah mm-hmm. ko kiyashi ya yake yin sallah kwado ya yake yin sallah mace kowa yana sallah ko ka sani ko baka sani ba mm-hmm. ko eh, yawa suna yin sallah mm-hmm. saboda haka sallah a takaice ko da anan muka tsaya mun san cewa lallai sallah ba karamin abu ba ne zai yiwu a ce ga wasu musulmi sun yadda da alkur'ani hmm. kuma sallah ba ta da muhimmanci a wajensu ba zai yiwu ba hmm. zai yiwu a ce ga wasu musulmi sun ɗau ƙur'ani a matsayin littafin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi la ya atihi al-batilu min mm. bayni yadayhi wala min khalfi su ce sallah ba ta da muhimmanci kalla thumma kalla sai dai in ba wa hanyar ta ka gani sai dai in ba musulunci ba na'am akram haka ne ko mm-hmm. yawwa to wannan a tarihi kaga shine zamu tabbatar cewa sallah tana da muhimmanci kuma kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam addinan da Allah ya turo annabawa da su ana yin sallah annabi Ibrahim yana sallah annabi Ismail yana sallah annabi Musa yana sallah annabi Isa yana sallah Shu'aibu yana sallah kai da annabawa Allah suna sallah ko shi Isa yana daga cikin aqidan mm-hmm. cewa fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi da iyayensa da kakanninsa dukkan su wannan sallar da Allah ya ce millata abikum Ibrahim Allahu akbar mm-hmm. huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hada wannan addinin na annabi Ibrahim wanda akwai sallah a cikinsa mm-hmm. shine addinin da annabi yayi kuma Allah ya karrara ya yi takariri Allah ya ce fa wannan addinin na annabi Ibrahim shine addinin ku mm, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu mm, ko yahudu suka ce da musulmi da annabi mm-hmm. da sahabbansa fa an fa kuna so ku yi musuluncin nan ba za ku yi musuluncin da za ku shari'a ba addinin da za ku shari'a ba sai kun mm. zama yahudu nasara suka ce ku sani ya ku musulmi in kuna so ku zama shiryayyu to ba za ku samu shirya ba sai kun yi nasaranci Allah ya ce wa annabi qul bal millata ibrahima hanifa ya ce ka gaya musu la yahudiyata wala nasraniya ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahim ba ba yahude bane ba ba nasara bane walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al mushrikin ba mushriki bane balle tana mutanen makka su ce abinda suka gada gurin annabi ibrahim shine shirka ba ba yahude ba ne ballanta na yahudi su ce abinda aka gada gurin ibrahim ne mhm. annabi ibrahim shi ne yahudanci ba ba nasare ba ne ballanta na nasara su ce abinda aka gada a gurin annabi ibrahim shi ne nasaranci a'a musulunci walakin kana hanifan musulman addinin annabi ibrahim musulunci ne sai allah ya ce to millata abikum ibrahim ko mm. wannan musulunci shine addinin babanku annabi ibrahim shine Allah ya ce to qulu amanna billahi qul bal millata ibrahim wasu suka ce ai qul bal nattabi'u millata ibrahim shine ma'anarsa ai mu ba za mu bi shirka ba ba za mu bi yahudanci ba ba za mu bi nasaranci ba a'a za mu bi addinin annabi ibrahim ne ko hanifan shi annabi ibrahim ya kauce wa shirka ya kauce wa yahudanci ya kauce wa nasaranci a'a addini yake bi dodar ya zuwa ga mhm, Allah mhm, sai aka gaya mana yadda za mu kulu amanna billahi wa ma unzila wa ila akhir ibrahim isma'il saboda haka anan kaga an imamu ali alaihi salam mhm. yana nuna mana ishara yake cewa sallaitu tun fa kafin a a farlanta sallah irin wannan wacce ake ga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm-hmm. sai imam aliki ce sallaitu qabla nasi bi sab'i sinin qabla an ya'budahu ahadun min hadhihi al'umma imam ali yace ce nayi sallah kafin sauran mutane mm-hmm. shekaru bakwai kafin wani a cikin wannan al'ummar ya sallah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suke sallah irin waccan wato sabiqun kafin kafin kafin shi <laughs> ne a mahallin sa mun yi bayani akan wani me ake nufi da wasabiqun ko mhm. to lokacin da aka farlanta sallah ko lokacin da aka farlanta sallah aka wajabta sallah mhm. an wajabta ta ne raka'a guda biyu shine asalin sallar da aka farlanta raka'a biyu amma bayan hijirar kamen da ya zo a cikin biharul anwar mhm. a bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine aka kuma ka rarrabe nau'o'in ya za a yi waɗannan sallolin amma banda da magariba da sallar raka biyu ake asuba a biyu a biyu um, uh, la'asar daga baya nan daga baya eh. ne aka zo sawa'un mutum matafiyi ne ko ba matafi matafiyi raka raka biyu ake hmm. bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mhm. sai ya zamanto cewa ita wannan sallar an samu uh, uh, ta zama yadda muke ganin ta nan a gurguje malam abdullahi na san kada lokaci yayi mana yau mu karasa muqaddima yau mun bar shi ne mai muqaddima a san cewa daga bakin mu me muhimmancin sallah a wajen mu Mm. ko wannan ya kai mu ga ƙara gane muhimmancin manzan Allah da ƙara gane muhimmancin gidan manzan Allah wannan sallar da annabi Ibrahim yake yi mm-hmm. aka gaje ta aka taho aka taho aka taho aka ko ba haka ba su mm-hmm. annabi Isa suna yin sallah mm-hmm. ko sallah dai ana yin sallah ko da wani irin shakali ne mun ce wannan laisa ba muhimmi bane mumkin mm. tana iya waye zama shakalin yadda annabi ibrahim ya salla mhm. daban yadda annabi isa ya mhm. daban yadda annabi musa ya daban da yadda annabi shu'aib ya mumkin amma mhm. almuhim as-salatu bima hiya sala ita wannan sallah a matsayin na sallah mun ga annabawan kafin zuwan manzan Allah suna to iyaye manzan Allah silsilan Abdullah Allah Allah alaihi salam Allah Allah Allah ya kara masa daukaka a gidan aljanna mhm. mahaifin manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan sallah yake Amina eh. alaiha salam ita ma wannan sallah take ko mhm. saboda Abu Talib wannan sallah yake gidan manzan Allah iyayensu da uh-huh. kakanninsu wannan sallar suke yawwa silsila wannan ce shaƙi uh-huh. akidan mu in ka ce kai ba waɗanda suka ce a'a yan wuta ne su su je su su je za a gani ko ba haka ba an je aljanna sun in suka tsinci kansu sun mm. sanya da za su ko to ala ayi halin kaga mm-hmm. wannan akwai hadisai da dama waɗanda aka rawaito daga limamai minti nawa ya rage mana ko hadisi ɗaya biyu uku akwai wajen minti goma to babu laifi za mu iya faɗar wani abu daga cikin mhm. hadisan nan mhm. idan muka zo za ka ga cewa daga cikin hadisan nan da suke magana akan ah, muhimmanci na sallah mhm. za mu ga hadisi daga imam ala alaihi salam ko imam ala alaihi salam yake cewa allah allah fi salam fa ha amudu dinikum na'am ina gama ku da Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah mhm. a cikin sallah kada ku wulakanta sallah kada ku bar sallah kada ku wulakanta sallah fa ha mhm. domin ita sallah amudu dinikum tushe ginshiki ce na addininku wasu sun kawo wata magana suke cewa to ku in shi kuna cewa kuna cewa wai imamanci ya fi komai eh, to nan da gashi a cikin littafin ku an ce as-salatu amudu dinikum ko amududdin amududdin mm, amududdin ko ginshikin addini ce mm-hmm. man aqama faqad aqama dina ko kuma hadisin da yake cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu mm, yawm al-qiyamati mm, as-salatu fa in qubilat qubila ma siwa farkon abin da ake wa mutum hisabi da shi a ranar alkiyama shine sallah mm-hmm. in aka karbi sallah to sauran ayyuka ma duk za a daga mutum kafa za a eh, karba wato in mutum ya zo lahira ana hisabi sai aka duba fayil din sallarsa yana wulakanta sallah baya yin sallah yadda ya kamata yana baya yin sallah uh-huh. yadda ya take yadda ya kamata ya yi ta ko uh-huh. jinkirta ta ba akan lokacin ta ba uh-huh. ko yin ta ba yadda take ba to idan aka ce wannan sallar ba a karba ba to an samu matsala sauran ake fara duba yawa sauran ayyukan ba sai an duba ba sallah in an ta karbi to sai a ce to shikenan eh, sauran ayyukan ma duk za in dai mutum ya ci sallah eh. to ya sa ya yi fasi ya wuce jarraba yawa sallah bai ci ba to shikenan ya samu matsala Allah ya tsare mu Allah ka karbi sallolin ilahi amin Allah ka amince to sai suke ganin ce to da kuke maganar imamanci da kanku kun faɗa sallah din nan in ba a karbe ta ba ba a karbe to yana imamancin da kuke ta ba a fiye aka fara tambaya ba ke wace la ya kuke kada a cakuɗa al'amura kada a cakuɗa masaloli a cikin adidi muka ce akwai usulu akwai akwai furu akar makalla ai ita sallan nan mm-hmm. mutukar ka zama ba ba babu aqida to sallar babu ita ma kwata kwata eh. wato daga cikin sharuɗan ingancin sallah mhm. shine mutum ya zama shaida da ya yadda da akwai aqida ya shaida ya yadda da mhm. tauhidi ya yadda da nubuwa ko mhm. sannan kuma menene ya yadda da ma'adu muna faɗan usuluddini da ake faɗa cewa al'umma ta musulmi da suka yarda da kallu waɗannan guda uku al-tauhidu mhm. al-nubuwa mhm. al-ma'ad mu kuwa a ƙida ta shi'a imamiya shine cewa al-imama mhm. ita kuma wannan far'i ce ta menene ta nubuwa ma'ana wannan saƙon na annabci da ake isar da shi yanzu annabi ya wafati ya kawar daga duniya yanzu babu wani annabin da za a kara aikowa eh. yanzu babu wani mursali da zai kara zuwa uh-huh. wanda zai ci gaba da wannan tuta ta manzo Allah zai ci gaba ko za a bari da bakin nan shine shine menene daga bakin annabi shine imami masumi daga imamu Ali har zuwa karshen imamai A sahibul asr wal zaman ajjalallahu ta'ala farajahu sharif ko kaga wannan imamanci kenan oh, mu abin da kaga ne na ci gaba da isar da wannan sako da kare yawa ba ana nufin muke na akar makalla idan annabin ya tafi to shikenan this to kaga wannan shine bayanin da muke kaga wadancan bangaren furu bangaren usuluddini ne nan an sako kuma akwai furu rassa shine akwai sallah mhm. wato idan tun farko ba wancan imani wato da mutumin da ba musulmi ba zai eh. zo ya sallah irin ta musulmi eh. ba ta da wata kima saboda me mhm. daga cikin sharuɗa ya fara zama musulmi sannan sai zo ya sallah Allahu akbar <laughs> wato da akar mukalla kamar kuna so ku ce da mudun kawai zo ya ta sallah haka nan ba tare da wani ba tare da ya musulunta ba to wannan sallar ba ta da wani amfani domin daga cikin sharuɗan sallah din eh. ta zama ta inganta ya mhm. zama musulmi ne shi in ya zama musulmi to shine zai zo ya yi sallah saboda haka wanda aisalin ba shi da aqida to ba magana ya yi sallah ala ayi halin kaga daga cikin muhimmanci muna fatan wannan shubha da an warware ta gaba ta daga cikin muhimmanci ka gani muna ji mhm. mun ji da imam ala alaihi salam mhm. yake gaya mana cewa ita muhimmancin sallah ta mhm. addini wato bayan kayan musulunta ka yadda la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka cika da sharuɗa na imani to kuma ga sallah ko eh. sallan nan idan ka barta to mhm. ka bar ba zai yi ka zama kai a matsayinka na musulmi kana rayuwa ba kuma wai ba ka sallah ko mhm. to sannan wata riwaya din wacce ita ma aka karbo ita kuma aka karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda za mu ga wannan ruwa dai mashuhuriya ce mhm. ko mhm. cewa eh, ita sallah din inna amuda dini as-salatu mhm. cewa ginshikin addini ita ce sallah ko ga gani in muka sa sallah a nan khabar to ko ce uh-huh. ce khabar eh, inna amuda dini sai mu ce uh-huh. as-salatu sallah eh. ai ginshikin addini ita ce sallah uh-huh. can kuma fa innaha amudu dinikum kaga maganar imam ali mm. daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hiya awwalu ma yunzaru fihi min amal ibn adam ita ce a cikin aikin dan adam sallah ce farkon abin da za a duba mm. fa in sahhat nuzira fi amali sai a kalli aikinsa wa illam lam bincike lam yunzar fi baqiyati amali in ba a karbe ta ba to ba za a kalli sauran ayyukan ba ga gani arwayoyin suna da yawa akwai riwaya imam rida alaihi salam yake ce mana aqrabu ma yakunu al'abdu min Allah azza wa jalla wa huwa sajid وذلك قوله عز وجل كلا لا تطعه وسجد واقترب نعم yake ai mafi kusan abin da yake zamanto cewa bawa yana wato bigiran da bawa yake zama ya fi kusa da Allah tabaraka wa ta'ala shine lokacin nan fa da ya sa goshinsa a ƙasa yana yin sallah wane ne shi in sarki ne shi in shugaba ne shi in menene shi mhm. talaka ne shi mai kuɗi ne shi mhm. fuska ba inda ya kai ta daraja a jikin mutum to wannan fuska din mafi girman guri ka zo ka ɗora goshinka a ƙasa gaya ƙarshe na ƙasƙantar da kai kenan ko to a wannan lokacin ne da ka ƙasƙantar da kai kai ba kowa ba ne to shi ka fi kusa da Allah tabaraka wa ta'ala ne Allah yake cewa wasjud waqtarib ka yi mm-hmm. sujjada ka samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala ka gani riwaya dai daga ainihin imam rida alaihi salam yake cewa mm-hmm. asfalatu ƙurbanu qurbanu kulli taqiyyin ita sallah mm-hmm. ita ce abin da ke bawa duk wani mai jin tsoron Allah kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ko anan muka tsaya malam abdullahi ruwayoyi mm-hmm. daga cikin ainihin wato daga imamai na ahalu beti bari mu mm-hmm. cike da wannan ruwaya mm-hmm. wacce abu basir yake rawaitowa yawa yake cewa an abi basirin da dakhaltu ala ummi hamida ko wa'aziha abu basir ya ce na shiga gurin ummu hamida in ne mata ta'aziyya bi abi abdullah alaihi salam in ne mata ta'aziyya ta abu abdullah alaihi salam fa bakat sai ta kuka wa bakitu na'am wa bakitu Mm. kaiha kuma ne kuka saboda kukan da ta ya sa ni kuka thumma qalat ce ta ce ya aba muhammad ya kai baba muhammad mm. lawar aita aba abdullahi alaihi salam da ga aba abdullahi imamu sadiq kenan handal mauti yayin da zai yayin da mutuwarsa ta zo mm-hmm. Mm-hmm. ko lara'aita ajaban da kaga abin mamaki fataha ainihi ya bude idanuwansa sun makala sai ce ijma'u kullaman baini wa bainahu qarabatun yace ku tattara duk wanda tsakani na da shi akwai kusanci wato family eh mhm. qalat sai ta ce tarakna fama tarakna ahadan illa jama'nahu kowane duk dangi duk family din sai da muka tattaro su ban bar ko da mutum ɗaya ba face sai da muka tattara su mhm. fana zara ilaihim sai ya duba ya zuwa gare su ya kalle su sun mhm. makala ya ce inna shafa'atana ku sani wato kaga hikima wato an tattara ahalul baiti ne da aka tattara ahalul baiti din nan mhm. sai dan wato ana tauna dakuwa dan aya ta ji tsoro mhm. su suka fi kwa wanda ya kai ahalul baiti ne ah, babu sai aka tattara su imamu sadiq ya ce to ku sani thumma qala yace inna shafa'atana haqiqa cetonmu la tanalo mustakhifan bis salati cetonmu fa ba zai samu mai wulakanta sallah ba duk wanda ke wulakanta sallah fa ba za mu cece shi ba wasiya ce kuma gashi imamu sadiq karshen abin da ya shahada a kansa yake gaya musu to kaga ko anan muka tsaya malam ya isa yawa ya isa mu fahimci cewa mhm. lalle ita sallah din nan a gurin mabiya makarantar ahalubeti wani al'amari ne mai girma wanda yake da matukar muhimmanci to kuma ita ce insha Allahu a shiri na gaba za mu yi bayani dalla-dalla a kan abin da ya shafi hukunce-hukuncenta. Asanta malam. Malam muna godiya kwarai sosai Allah saka da kai. To masu kallo sakamakon lokaci yayi na tafiya hutu. Muna fatan za ku sarara insha Allah idan mun dawo sai a buɗe layi domin ba da taku gudunma tambaya ko neman ƙarin bayani musamman akan abin da malam ya magana da fatan za ku biyo mu ku dakace mu insha Allah to alhamdulillah mun sake da masu kallo kuma muna godiya sosai ga wannan sha'iri wato salif umar da wannan wake nasa saboda haka yanzu haka layi buɗe yake domin ba da taku gudunma masu kallo muna fatan allah ya ƙara muku lafiya da kariya insha Allah. wani sakon ku yau akwai wannan da yake tambaya kan auren Imam Ali da Sayyida Zahra salamullahi alaiha na zaman da ya gabata ita qadiyya din ba wata qadiyya ce mai kullalliya ba wata qadiyya ce wacce take karara uh-huh. wala su sun sawwara cewa kaga uh-huh. Abu Talib ammi ne na manzan Allah mhm. sallallahu alaihi wa sallam mhm. sannan shi kuma Abdullah ammi ne na Imam Ali alaihi salam mhm. to wannan matsayin wala Allah suka dauka sai suka dora akan sayyida Zahra salamullahi alaiha wato wato kama a al'ada eh. sai kaga cewa to yanzu tunda Abu Talib amma manzan Allah ne kaga kuma eh, Abdullahi amine na imamu ali mhm. saboda haka yanzu kaga imamu ali kani ne a wajen annaba amma menene mhm. Mhm. saboda wance iyayensu iyayensu daya eh. ko ba haka ba to wannan umuma din sai suka ɗauko sai suka dora ta a kansa wato kaga ba eh. wannan sai a ce to kaga yanzu shi manzo sallallahu alaihi wa sallama ko kuma imamu ali alaihi salam kamar tunda ƙane ne a wajen imamu ali to kaga zai zama kaman ammi mm, <laughs> na sai da zara shi kuma a fiƙihunce eh. ammi tana nufin ɗan uwan babanka wanda suke uba ɗaya ko suke uwa ɗaya ko kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya haka ne eh, ko yauwa haka ne ko amma a sauko yanzu baban imamu ali amman manzan Allah ne baban manzan Allah amman imamu ali ne mhm. ba wannan hukunci ne akan sayyida zahara salamullahi alaiha oh, ba don haka yanzu shi imamu ali ba amman sayyida zahara ba ne eh, na ya zama eh. aure ya hana ya haramta tsakaninsu wannan dai a takaice kenan kada mu shiga dogon bayani a yi ta tambaya akan mas'alar kuma Eh. almuharramatu minan nisa'i <laughs> yawa wannan a mm. bar shi a mahallin sa mai iktifa'i da wannan kidari to na'am insha Allah malam muna godiya kwarai sosai to malam masu da alama masu kallo sun fara shigowa insha Allah muna tare da wani malami yanzu haka asu layi salamun alaikum wa rahmatullah alo salamu alaikum to da alama wannan ba kusa yake ba kenan to akar makalla bari in ci gaba da karanta sakonan masu kallo kenan masu girma wanda suka iso mana wanda sakonmu na farko ya fito daga wani bawan allah duk da yake da farko ba suna lamba ɗin ta ƙare 84 69 ike cewa salam ina so a taimaka mini da waƙar alhaji mustapha gadon ƙaya gaishe da ke zainab to muna tare da wani malami yanzu haka sama da yi salamun alaikum wa rahmatullah to barkanmu da wannan lokaci da wa miki tare barkar dare ya gajiya ya ayyuka alhamdulillah sannan ku dai da fatan duk kuna lafiya yawa suleiman ne daga daga jigawa to mana suleiman daga jigawa muna maka maraba bismillah aha bismillah mana yanka ya Allah da alama wani taka tana rawa ko za a daga sauti sosai yadda za mu fi ko na ce ina da wata tambaya haka to bismillah insha Allah Yawwa da eh, yawa amma ba a gaban TV nake ba na riske ku ne saboda ina kallon ku da to bismillah muna jinka. yau maulidin nan ana ana kan na na mutuwan nan ne ko na gawa ko ko an me ko an fita daga ciki na maulidin a kan bayanin mutuwa ake yi kuke oh, maudu'i kenan magana akan sallah ne muke magana yawa yanzu mun gama ma bayani akan abin da ya shafi wato mutuwa da kuma wannan hukunce hukunce na jana'iza da da abin da ya kunshe shi mun shiga mun yi magana akan temama yanzu kuma yau mun yi mukaddima akan sallah wanda insha Allah a shirye-shirye na gaba za mu faɗi hukunce hukuncenta. Hmm. uzuri nake so a mun uzuri nake so a mun wata tambaya nake da ita tun yau wata biyu bana ganin bana ganin ku saboda yanayi wallahi ah ya Allah Allah ya ah. wani wallahi yanzu ma yanzu ma a waya na a waya na tare ku inki da tambaya Allah eh. akbar to masha Allah to bismillah ai malam abin na din sai zan an ba da amsa yau tambaya tambaya ta ita ce idan mace idan mace Allah ya mata rasuwa Uh-huh. wajen tsefewa kisan nan da ake kafu a wanke ta mm-hmm. ya zama ja'iz ne a tsefe kisan ko kuma in ba zai tsefo ba za a iya kai ta haka ne tambaya ta kuma a bani amsa Ah, na'am. Na ilman fahimci tambaya. To, Mana ina jin kun ji amsa da tambaya din tashi insha Allah. to muna godiya sosai malam suleiman daga jiga insha Allah mana zai yi bayani mm. muna godiya mm. to akar makalla to muna tare da wani malami samallahi salamun alaikum wa rahmatullah ya Allah to wannan da alama ya liko ya koma kenan to mallan sai wannan sako na gaba wanda ya fito mana daga wani ban Allah duk da yake da farko ba suna yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ina fatan Allah ya saka muku da alkhairi da gidan aljanna ilahi wa rabbi to muna godiya kwarai sosai da wannan sako na to muna tare da wani malami isa mallahi salamun alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa abdullah ya alhaji barka ku da ya shigowa alhaji abu daga talata mafara tarayyar nigeria alhaji abu <laughs> alhaji abdullah da mafara na gaishe ka tarayyar nigeria muna maka maraba da shigowa na masha Allah alhaji abu barka Allah a gurguje malam tambaya guda biyu ce da ita bismillah muna jin ka na amsan da ciniki haka na tsirrai na gona da ake yi mhm. wani lokacin ka san harkokin yau da kullum in suka dan canza mutum ko da hasa amfanin gonar ya fito ya kace a sai da gon da abun a sai abun gona a bashi kuɗi lura to shi yake so malam ya gaya mana wazifa idan anan ne ana yi to ya wazifa ya kamata a yi shi in za a yi cinikin na tsirrai ya ka gero ko dawa ko masara wanda shuka a gona ka bayan ya fito haka ban fahimci kafin kafin a girbe kenan eh na amma in tsire ya fito haka in yana ya banya haka sirikin har ya halatta ana yi a mazaji da abin kuma ya ake yi in ana yi da na'am ba ya fice eh mun fahimce tambayar taka insha Allah ga malam nan kusa na'am insha Allah na'am insha Allah to muna godiya to shi menene tambayar na'am tambayar tasa shine kalla mhm. dangane da gona mutum ya shuke ta ta fara daga eh, me ake cewa ta bata kai dai ga abin nan ba to sai zama cewa in za a ci niki ya ne kamata shin ya halatta haka na ko bai halatta oh. bana afan bari mu amshi wannan kira da salamun alaikum wa rahmatullah malami barkan mu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya ne ya dawo daga. to bismillah muna jinka Eh, idan ba ta waya din ba ba zan samu amsa eh ba bare malam ba ga malam nan bare eh. ya ba ku amsa insha Allah kai ya zama kun samu matsala bare a ba ku amsa da wuri insha Allah ga malam nan eh. na'am ti na'am malam shin idan mace ta yi wafati shin wurin kanta ko gyaran gashashen za a tsefe ne ko ku haka za a kai ta gidan makwancin ta kenan to shine akwai maganganu ina son na gaya masa fatuwar sayyid ka'ir ne kafin mu gama din insha Allah zan gaya eh, masa eh idan tsefin bai ga tsefe na fahimta insha Allah kafin mu gama zan gaya masa mhm. fatuwar sayyid qaidi insha Allah ta'ala yawa mhm. mhm. to na'am mala to bai to muna tare wani malami zaman lai mana ya fa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam barkamu da wannan lokaci yawa barkan ku dai an wani lafiya alhamdulillah sannu ku dai dawa muke tare muna kuna tare da aminu kafin da dai wanda ya ta tambaya ta wannan aure to malam aminu kafin ta muna maka maraba kuma muna fatan kaji amsar da sama'ati shekka ya bada amma abin da nake miki shi abin da nake nufi auren da akwai shi ko ko babu shi wannan da ne muku misali in zai yiwu zai yiwu in ba zai yiwu ba zai yiwu ba ke nake da. ma'ana wancan na baya koko nan gaba a ci gaba da iri ne koko ya ne yawa tambayar da ne ta wannan auren wata har na ce sun kawo misali da auren sayyada eh na mun ce to misali kaga zai yiwu misali auren ayi yi ko ku babu wannan auren ma'ana a ci gaba da yin irin sa eh shine abinda muka bayani muka ce ba shi da wata matsala baya daga cikin guraren da aka haramta aure yauwa shine abin da muke so mu faɗa yauwa yauwa shine shine abin da muka faɗa eh to muna godiya sosai insha Allah mala amin yauwa to shine don can maganar wannan abin nan eh akwai fatoyin wasu ne ban sani ba Eh, da yake ya sauka daga kan wayar eh, ka gani na so yauwa mm-hmm. amma kaman kaga kafaman fatawa ayatullah makarim mm-hmm. yana ca bisa ihtiyadi na wajibi idan kan mace akwai akwai wato abin nan kitso eh. to in za a yi mata wanka a tsefe a warware kitso din sai a yi mata yawwa to wannan dai fatawar la makarim na gaya masa amma insha Allah ina so na duba ne ban samu fatawar shi sai da ka'id ba a kai amma ala ayi halin la makarim ihtiyadi na wajibi yayi yace ce abin da yake shine a a kwanci a bude wannan kitso din yawwa. na santa wannan to muna fatan duka wanda suka yi tambayi da insha Allah sun biya amsa to malam bari in karanta wannan sa akwai amsar wancan bawan Allah da ba mu bashi ba ko wani Alhaji abubu eh Alhaji abubu shi eh. abinda akwai abubuwa da za mu kalla da yake magana cewa ita shuka ce eh. ta fara ba ta gama ba ko? eh ba ta da kai yawa sai a sai da ita shi akwai ka'ida ko kuma in ta kai din ma dai abin sa iftirari din yawa amma shi akan da in ba ta kai ba ne yawa shi abin da zamu kalla shi ba laifi ba ne wannan cinikin inda akwai akwai gaya akwai hagarat wa qala'i a cikin al'amarin mm-hmm. misali ita wannan shukar Mhm. yadda take dinnan ai aka siye ta eh. ko mhm. saboda shi wanda ya siya shi kuma shi ma akwai burin da yake akai ko da eh. yake da shi wancan yayi aiki yayin da ya tsaya ya siyar da ita wannan a takaice in ce maka wannan cinikin babu matsala kawai ya halatta shi ne abin da nake so na ce muna godiya to muna fatan alhaji abu daga talatan mafara ya fi wannan amsa kenan mhm. insha Allah malam bari in karanta wannan sakon da yake lokacin kun san gudu yake kuma masu kallo ka su ga su ma kamar mm, mm-hmm. masu turo sakon su ga an yi shiru an kyale su wannan sakon ya fito daga abba computer suka yake cewa assalamu alaikum alwalaya tv hausa mm. barkakku da warhaka ina gaishe da hujjatul islamul muslimin malam ibrahim abdallah da mai gabatarwa allah ya kara muku basira da mm. tabbata da mu akan wannan hanya ta ahalibaita alaihi alaihim da fatan za ku tashi lafiya daga abba kwamfutar photoscope to muna godiya sosai da wannan sako naka akwai abu da ya kamata mutane muna ta kokarin mu musu <laughs> saboda akwai <laughs> akwai tv da nake kallo wata tasha daga cikin irin tashoshin wurarenmu na ga mai ainihin mai fatawa ya zauna da abin da aka faɗa sai ya ce kaza da abin da aka faɗa sai ya ce kaza to mu lalle ba haka muke ba to <laughs> idan an yi tambaya muna na kalto muku fatawa ne ta maraju to haka ne ko ba haka bane dan haka yayin da ba mu kai ga wannan fatawa ba za mu gaya maka cewa ba za mu kirkiri wani abu mu gaya maka ba a'a sai eh. san da muka samu wannan sai mu gaya maka yawa shine a yanzu kamar yadda na faɗa ina so na gaya kenan abin bakir ba ne yawa shine din shi shine abin da muke faɗa to ba ne ya tsamana Allah muna godiya bari karanta wannan sako wanda lambarsa ta kare 42-24 eh, yake cewa assalamu alaikum ina magaida da ku ina gaida malam ibrahim abdallah da mai gabatarwa gaisuwa ta halar da fatan alkhairi gare ku muna fatan allah ta'ala ya saka muku da mafificin alkhairi da wannan kokari da kuke da sati daga alhaji awwalu gabarin to muna godiya kwarai sosai da wannan sako naka sai wannan sako na gaba wanda ya fito daga wani bawan allah da ake kira Uthman daga Yola ake ta assalamu alaikum alwalaya TV Hausa mai gabatarwa a miƙa mini gaisuwa ga shek Ibrahim Abdullah daga Uthman Adam Jimeta Yola to muna godiya kwarai sosai Allah ya saka da alkhairi kuma malam ya ji sakon gaisuwarka sai wannan mai sakon na gaba wanda lambarsa ta kare 84 37 yake cewa assalamu alaikum to muna tare da wani malami saman layi salamun alaikum wa rahmatullah alo salamu alaikum to da alama wannan wayar ta yanki wanda lambarsa ta kare 84 37 yake cewa assalamu alaikum malam abdullahi barka ku da warhaka ka miƙa mini gaisuwa ta zuwa ga hujjatul islam shakka ibrahim abdullah don allah ina da bukata a turo mini da wannan waka ta salisu umar daga umar zubairu saminaka to muna godiya kwarai sosai insha Allah masu kula da wani bangare za su tura maka muna tare da wani malami saman layi salamun alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lahiya ya Allah da fatan za a daga sauti yadda za mu ji ku wa alaikum salam na wuri barkan mu da wannan lokaci da wa muke tare an lafiya alhamdulillah ko zai yi muje sunan gaba ta malam eh, na wuri an lafiya alhamdulillah sannun ku dai lafiya alhamdulillah ko zai a rage sautin tv saboda magana tana dawa na eh, kuna tare da naziru naziru to muna maka maraba bismillah bismillah muna jin ka gashi nan yana jin ku insha yana karba muna gaisuwa sosai muna amsawa Allah ya karba ayyukan mu da mu da ku baki daya muna gaida da kyau iya gun malam gashi nan yana amsa yana godiya muna gaida ko baki da mhm. insha Allah bismillah muna jin ka to da alama wannan waya su yanki malam barin karanta wannan to muna tare da wani malami ya shigo yanzu haka saman layi salamun alaikum wa rahmatullah ya Allah salamu alaikum malami barka da wannan lokaci hello ina da malam to mai yana jan ko ko zai miji sunan gaba ta malam sunana ali daga gombe to malam ali daga gombe mana maka maraba da shigowa bismillah muna jan ka to duk da dai network bai da kyau to bismillah muna jan kan mu da kyau ina yi mawa yan uwa musamman mabiya halibaiti uh-huh. barka da wannan dare to da kuma shi nan. da fatan da suna jin to muna godiya muna amsa muna sa a tashi lafiya Allah kuma ya albarka to ilahi amin muna godiya sosai da mm. addu'o'in ku da bibiyar da kuke ta yi na jin daɗi sosai da yadda ake gudanar da wannan shirye-shirye na wannan gidan TV mai albarka To, amma muna godiya da bibiyar da kuke yi dare da rana Allah ya saka kuma Allah ya mana taufiki da mu da ku baki to masha Allah Na'am, amma ban taba kaucewa wannan shiri ba kullum da ni ake yin Allahu akbar to Allah Allah ya karba ayyuka mu baki daya alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to muna godiya kwarai sosai malam Ali daga Gombe mhm. tarayi Nigeria Allah ya saka to muna malam muna tare wani malami barin karanta wannan saƙon wanda kusan na ƙarfi ko zance ko yake ce assalamu alaikum ya tv hausa dan allah dangane da lokacin sallah kamar misalin mu a yankinmu a kan yi sallah magarib da wuri shin za ka iya jinkir eh, za ka iya ka haɗa magarib zuwa wani lokaci kun yi bayani kamar yaya yana so ya ce ya halatta a hada magariba da isha ka hada eh, magaribai ne mm-hmm. babu dama ai eh. ne ya halatta mutum mana hakan nan lafiya galau ya hada azahar da la'asar ko da magariba da isha lokaci guda to na'am yayi a lokacin azahar da la'asar ya hada su yayi hakanan lokacin magariba ya hada ya magariba ya isha ba su wannan zabi ne kenan wannan zabi ne amma akar kalla abin da na fahimta cikin tambayarsa kamar shi ya ishara cewa wurin su ana yin da wurwuri ake magariba to mutum kamar abin da na fahimta kenan ya jinkirta sai ya hada da makoko ya shiga a yi da shi sai da baya ya shigo da isha'in koko ne da kama abin da fahimta to alayi harin idan yana tambaya ne akan cewa lokacin da ake yin sallar magariba eh. shin ya halatta ya yi wannan sallar tare da mutane eh. ko kuma a yi jinkirta sai daga baya ya sallarsa mhm. sai kuma ya zo ya wannan eh. ya zo ya haɗe ta da isha mhm, ko mhm. to in kaga to wannan janibi mun yi bayani akan maganar sallah ko Eh. cewa idan mhm. mutum zai yi sallah yana ga waɗanda su kuma mhm. ga yadda suke sallah ga irin lokacin da suke sallah ya halatta ya sallah tare da su kaga wannan ya halatta ya sallah tare da su musamman ma idan ya zama da akwai nau'i na haɗin kai a yin sallah tare da su da sauransu in kuma ya haɗa sallah ne wannan ya halatta mutum ya haɗa magariba da isha kuma ya haɗa zahar da la'asar kowanne a lokacin su Allah ƙara mu lafiya muna godiya insha Allah Allah ya saka kai to masu kan ka sakamakon lokacin da aka fi fidda mu wannan shiri a nan zamanin ɗaya tabar ma shiri ɗin muna godiya ga dukkan waɗanda suka yi kallon wannan shiri da wanda ma ba su kalla ba allah ta'ala ya karɓi ayyukan mu baki ɗaya a madadin ni da na gabatar abdullahi yusuf da kuma shi babban bakon muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu